والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha takwas ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da a ɗaya ga watan april shekara ta 2021 aka ne muna cikin karatun littafin sahihul bukhari muna cikin kitabun jizya wal muwada'a babun idza gadara al mushrikuuna bil muslimin hal yufa alhum bismillahir rahmanir rahim babun idza gadara al na bil muslimina hal fa alhum na'am babun idan mushrikai suka yaudari musulmai shin za a yi musu afuwa idan an yi sulhu tsakanin musulmi da mushrikai akan cewa a zagaita wuta sai mushrikai suka saba alkawari shin za a yi musu afuwa ko za a yake su حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليل قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبرة a lokacin da aka yi fatahu na khaibara uhudiyat linnabi sallallahu alaihi wasallam shatun ya sunhu sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta aka bashi kyauta na akuya wanda akuyan akwai guba a cikin sa an gane ku na'am kaga wannan yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfan kyauta har wajen kafirai musulmi suna ba shi kyauta kafirai ma suna ba shi kyauta to sai aka ba shi kyautan akuya wanda a cikin akuyan akwai guba na'am faqalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijma'u ilayya man kana ahuna min yahud ku tara mun wa'anda suke nan wajen na yahudawa ku taro mun yahudawa in ji annabi da ya ci akuyan sai ya ci an sa mai guba kuma ya riga ya ci sai ce ku tattaro mun duk waɗanda suke nan wajen na yahudawa na'am na'am wajumi hula sai aka tattaro mai yahudawan ala inni sa'ilukum an shay'in hal antum sadiqin anhu sai ce inni sa'ilukum an shay'in manzo Allah yake cewa lalle zan tambaye ku game da wani abu fa hal antum sadiqiyya anhu shin za ku gaya mun gaskiya game da shi qalu na sai suka ce eh za mu gaya ma gaskiya tambayan mu qala lahum nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu man abuku wane ne babanku qalu fulani sai suka ce babanmu shine wani qala kazzabtum wal abukum fulano sai ce kazzabtum kun yi ƙarya ƙarya kuke yi a'a babanku shine wani dama ya jarraba su ne ya gani mutane ne masu gaskiya a gane sai ya fara tambayar su wane ne baban ku a gane iska suka ce baban mu shine wani Iska suka yi ƙarya sai yi to ƙarya kuke baban ku shine wane jikan wane jikan wane karu sarakuta sai suka ce ka faɗi gaskiya a gani kuma maganar da ka faɗa gaskiya ne tabbas نعم على أنتم an عن شيء سألت عنه sai ya ƙara tambayan su shin za ku gaya mun gaskiya game da wani abu idan na yi tambaya game da shi faƙalu na'am ya abal qasim duk ka ce eh ya abal qasim gaya mana in kazabna arabta kazibana idan muka yi ƙarya mun san za ka gane ƙaryan mu tun da gashi wancan gashi eh kamar yadda ka yanda ka san shi game da uban kuwa mahaifinmu ko hmm. mun yi ƙarya kan mahaifinmu ka gano to mun san ma in mun ma ƙarya za ka gano faƙala lau sai annabi ya ce musu man alun na su wane ne yan wuta kalu na kunu fiha yasira sun san abin da yake nufi sai suka ce za mu kasance a cikin ta lokaci kaɗan sun matakhulufuna fiha sannan sai ku musulmi ku maye gurbin mu a cikin ta za mu dan shiga cikin wuta lokaci kaɗan sannan sai ku musulmi za ku maye mu za a fitar da mu daga cikin wuta sa'annan sai musulmi su shiga in ji yahudawan kan faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam ya sabu fiha sai annabi sallallahu alaihi ya ce ku yi shiru a cikinta kuskutu, yi shiru wallahi la nakhlufukum fiha abada wallahi ba za mu taba maye muku a cikin wuta ba har abada musulmi ba za su taba maye ma yahudawa ba yahudawa su ne yan wuta an gane abin da yake rubuce ku yahudawa an riga an faɗa a cikin littafin ku ku yan wuta ne saboda ba za ku yi biyayya ga annabin ku ba eh sannan sai annabi ya ce antum sadiqiyya an shay'in sa'altukum an shin za ku gaya mun gaskiya game da wani abu idan na tambaye ku game da shi qalu na'am ya abal qasim sai suka ce eh ya kai baban qasim za mu gaya maka gaskiya qala hal ja'altum fi hadhihi al-shati summan shin kun sanya guba a cikin wannan akuya ko ba ku sanya guba ba Alu na'am sai suka ce eh gaskiya mun sanya guba qala ma hamalakum ala zalik sai ce me ya dauke ku menene abin da ya dauke ku har kuka sanya guba ga ainihin wannan akuya da kuka bani qalu aradna in kunta kaziban nastaribu sai suka ce mun yi nufin ne idan ta kasance makaryaci za mu huta da kai in mun sama guba za ka ci wannan akuya ka mutu kaga idan ka mutu mun huta da kai wayan kunta nabiyan lam yadurraka lam yadurraka idan ka kasance annabi to ba zai cutar da kai ba wannan guba din ina fatan gani in har kai annabi ne to wannan guban da ka ci ba zai cutar da kai ba to wannan shine hikiman da ya sa muka sanya ma guba to anan wajen in ku ne manzan Allah ya kashe su ko kuma ya kyale su wanne ne fi? kaga sun kawo mai wani irin hujja in har kai annabi ne wannan guban da muka sanya ba zai maka tasiri ba ina ba san gane saboda haka za ka rayu ka ci gaba da da'awanka ba za ka cutu ba kuma haka aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam sun sami guba din da niyyar ya mutu din manzo Allah ya rayu lokaci mai tsawo yana ta da'awa yana ta da'awa wannan guba bai mishi tasiri ba sai ƙarshen rayuwansa lokacin da ajali ya zo sai guban ya fara taso mishi na ba san gane wannan to wannan shine bukhari ya kawo ya buɗe babi babun idza gadara al-mushrikuna bil muslimin hal yufa idan mushrikai suka yaudari musulmai shin za a yi musu afuwa to shine tambayar da bukhari yayi dan matsala ce lafiya. an gani yahudawa su sanya ma ainihin shugaba guba in shugaban ya mutu za a kyale su ko za a hukunta su to shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu bai dauki mataki a kansu ba to shin haka zai kasance a cikin garin musulmi idan yahudawa suka sanya wa shugaban mu guba sai mu kyale shi sai mu kyale yahudawa shin sun warware alƙawari ko ba su warware alƙawari ba to anan wajen shi ne bukari saboda ya san cewa manzan Allah ya yafe musu kuma wannan yafiya zai kawo a samu saɓani akan matsala din. za a iya yafe musu ko ba za a yafe musu ba za a kashe su ko ba za a kashe su ba manzan Allah dai bai kashe su ba an gane wannan ko to shine abinda to yanzu menene amsa din saboda bukari ya san dole a samu saɓani bai yanke hukunci ba sai ya bar abin a tattauna a kan shi an gano wannan ko tunda asali matar da ta yi wannan abin da ta ba annabi wannan akuya mai guba wato an kamo ta amma manzan Allah ya mata afuwa bai kashe ta ba to amma kaga manzan Allah saboda kasancewar shi manzan Allah ne yanzu wani mutum an sami guba ai mutuwa zai yi to idan ya mutum ya zai kasance kaga sun yi kisan kai to idan ko sun yi kisan kai wannan zai zama to sababin sun saba alkawari za a yaƙe su a kan shi an gane wannan ko to wannan shine Allahu a'lam na'am babu du'a'il imami ala man nakasa ahadan babun wato addu'an shugaba ga wanda ya warware alkawari an gani mutane wanda mun saki jiki da su mun saki jiki da su mun amince musu wato mun ba su amana sai ya zamanto sun yaudare mu to shin ya halatta sarkin musulmi ko kuma imam ya yi musu mummunan addu'a na'am حدثنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم na alasa'altu anasan radiyallahu anhu an wato asim ya ce na tambi anas radiyallahu an game da alkunuti alkabalar ruku sai ce ana yin alkunuti ne kafin ruku wa kuntu inna fulanan yasumu annaka qulta ba'da ruku sai ce na ce masa lalle ne, yana raya cewa lalle kai ka ce ana yin kunuti ne bayan ruku kai ka ce bayan ruku ne kala kadaba sai anas bin malik ya ce ya yi karya ko kuma kazaba ya yi kuskure ana amfani da kalmar kazaba ana nufin akda'a an gane ya yi kuskure mutumin da ya jingina mun wannan magana ya yi kuskure ma dasana anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana tashaharan ba da ruku sannan sai anas dan malik radiyallahu anhu sai ya bamu labari daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lalle yayi alkunuti wata guda bayan ruku'u yad'u ala ahya'in min bani sulaym eh yayi alquluti wata guda bayan ruku yad'u ala yana mummunan addu'a ga wasu kabila na bani sulaym an gane ko wayannan kabila na bani sulaym wato sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yayi kunuti an gane ko yana musu mummunan addu'a na'am nam qala ba'sa arba'ina aw saba'ina wato dalilin da yasa manzo Allah ya musu mummunan addu'a ya aika da sahabbai 40 ko kuma sahabbai 70 yashuku fi yana shakka a cikin sa shi al ila ulas min al-mushrikin eh wato ya aika da mutane 40 ko 70 makaranta al-qur'ani mahaddata al-qur'ani a gani, a zamanin manzo Allah an ce qurra sun haddace qur'ani kuma sun san fiqhin al-qur'ani a takaice dai ya aika da malamai gogaggu an karantar da su sun karantu su saba'in an gane domin su je su karantar da wasu mutane wasu kabila ne suka yi ma annabi ƙarya cewa sun musulunta kuma suna bukata a tura musu malamai don su karantar da su addini sai manza Allah ya aiko musu da makaranta gogaggu su saba'in misali ko arba'in ashe ba su musulunta ba ashe yaudara suka yi sai da sahabban suka je garin sai suka taru gaba ɗaya suka kashe wayannan sahabbai din makaranta din an gane ku fara da wani ha'ula'i fakatalu sai wayannan mutane suka bijiro musu suka kashe su gaba ki ɗayan su wa kana bainahum wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ahadu kuma ya kasance tsakaninsu da annaba akwai alƙawari akwai sulhu na zaman lafiya an gane to manzo Allah ya tsaya yi tsammanin cewa in an tura wayannan mutane alal akalli dai ba za a cutar da su ba an gane gashi an yi ƙaryan an musulunta kuma dama kuma garin garin kafiran amana ne amma sai wayannan bayan Allah suka saba alƙawari suka yi yaudara suka kashe wa manzo Allah mutanen da ya ta su 70 mahaddata Qur'ani masana nam fa ma ra'aytuhu wajada ala ahadin ma wajada alaihim ban taba ganin manzon Allah yayi fushi ga wani mutum ba kamar yanda yayi fushi ga wayannan kabila din bani sulaim annabi yayi tsananin fushi gare su shi yasa yayi kunuti an gane in aka yi sallah annabi zai yi kunuti yana musu mummunan addu'a an gane ko saboda sun cutar da ainihin manzon Allah sun cutar da musulmi to saboda haka wa babun da aka bude babu du'a'il imam alaman nakasa ahadan babun du'a addu'an shi ainihin shugaba ga wanda ya warware alƙawari to wayannan kabila banu sulaim sun warware alƙawari sai manzo Allah ya musu mummunan addu'a saboda wannan alƙawarin da suka warware na'am babu amanin nisa'i wa jiwarihinna babun amanan mata da kuma su ba da ainihin kariya idan mata suka ba wani kafiri amana ko suka ba shi kariya shin wannan amana ya badu wannan kariyan ya tabbata idan mun ga wani kafiri ya shigo cikin garin musulmi sai muka ce me ya shigar da kai sai muka zo za mu hukunta shi za mu kashe shi sai wata mata ta ce yana ƙarƙashin kulawa na ne na ba shi amana shin za mu kyala kafirin ko za mu kashe shi na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله أن كربو دقى أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب للي أبا مرة wato bararren bawa na ummu hani binta abi talib ya ba shi labari annahu sami'a ummu hani binta abi talib ta cewa lallai ya ji ummu hani diyar abi talib tana cewa kenan yar uwa ce ga Aliyu bin Abi Talib ita ummu hani zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Fatih. tana cewa na tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amal Fatih, shekaran da aka yi fatahu makka wajadtuhu yaktasilu wa fatimatu ibnatuhu tastatiru sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka na same shi yana yin wanka ita kuma Fatima tana lullube shi Fatima ta sa mai labule kuma ta sanya kariya tsakanin shi da ganin mutane wa sallamtu alai sai na yi sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala sai ce wace ce wannan shin idan mutum yana wanka sai aka mai sallama zai amsa eh dan ba ce amsa anan wajen ya amsa ta ce na yi masa sallama sai annabi ya ce wace ce wannan bai ce wa alaikumus salam ba an gane ko kawai tambaya yi wace ce to ya halatta idan mutum yana wanka ya yi magana eh in mutum yana wanka zai iya yin magana gashi nan dai manzo Allah ya yi magana ko ya ce wace ce wannan amma dai zahirin ruwaya bai nuna cewa manzo Allah ya amsa sallama ba dan malamai sun ce makaruhi ne mutum na wanka a mai sallama ya amsa yana bayi ha na'am fa kuntu ana ummu hani bintu abi talib sai da ce ya rasulullah ni ce ummu hani diyar abi dalib qala marhaban bi ummi hani sai manzo Allah ya ce marhaban bi ummi hani maraba da ummu hani falamma faraga min guslihi a lokacin da manzo Allah ya gama ya kare daga wankansa amma fa salla samaniya raka'at sai manzo Allah ya miƙe yayi sallah raka'o'i takwas multahifan fi sawbin wahid yana lullube a cikin tufafi guda ɗaya. ya yi sallah rakawoyi takwas ya lulluba kanshi da tufafi ɗaya wato mana irin kawai kamar mayafi ne kawai ya lulluba kanshi da shi fakult sai na ce ya rasulallah ya rasulallah da ama gona ummi eh, aliyu annahu qatilun rajulan Kada, eh, ajartuhu fulanu Kada ajartuhu nam ajartuhu fulanu guni ubaira da amma gona ummi hmm. dan mahaifiya na shine aliyu bin abi talib dan mahaifiyarta ne shi ma kenan sun haɗa uwa da ita ko Ali bin Abi Talib maman su ɗaya da ita ya raya cewa annahu qatilu rajulan dar ajantu cewa lalle sai ya kashe wani mutum wanda na bashi kariya na bashi amana wani kafiri ne wanda ya shigo cikin garin musulmi kuma ni na shigo da shi na bashi amana shi kuma Aliyu ya ce sai ya kashe shi Fulani Hubaira shine wane dan Hubaira to shi yasa na kawo ƙara wajen ka ya rasulullah na ce ma aliyu wannan kafiri yana ƙarƙashin kulawa na na ba shi amana amma aliyu ya ce amanan ki bai yi ba sai na kashe shi an gane shi yasa na kawo ƙara wajen ka ya rasulullah kai mana hukunci قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kada ajarna man ajabti ya ummu hani hakika mun ba da kariya ga duk wanda kika ba kariya yake ummu hani tunda ke ba shi kariya to mu ma mun shi kariya alat ummu hani wa zalim hani ce wannan ya faru ne lokacin lokacin hanti kenan wannan sallah da annabi ya raka a takwas sallah menene salatu duha an gane wannan ko to karkashin wannan kenan mace idan ta bada amana wannan amana ya badu ko bai badu ba amana ya badu an gane wannan ko to shi yasa um, cewa ibnu munzir yana cewa ajma ahlul ilm ala jawazi amanil mar'a malamai ma'abuta ilimi sun yi ijma'i akan halaccin amana na mace cewa mace idan ta bada amana wannan amana ya bazu illa shay'an zakarahu abdul malik yani ibn majishun sai dai wani abu wanda ibn majishun daga cikin ɗaliban malik ya ambata an gane yana cewa la ahfazu zalika an gairihi ibn hajar cewa ban taba ibn mundur ke cewa ban taba kiyaye wannan fatawa ba daga wani in ba shi ba inna amran aman ila imam ya ce wai lalle al'amarin amana yana nan zuwa ga shugaba an gani sai yayi tawilin ta hadisin da ya yazo akan cewa wannan ya shafi wani hukunci ne ke bantace to wannan ra'ayi ibn majishun ne amma zahirin wannan kaga ita wannan mata din ta bada amana ko manzo Allah ya ce amanan ya bazu an gane wannan ko to saboda haka ibnu mundir yana cewa wa fi qaulin nabi a cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yas'a bi zimmatihim adnahum na kasan su yana ɗawainiya da alƙawarin su kaga an ce na kasa-kasan su na kasa-kasa daga cikin musulmi idan ya ba da amana to wannan amana ya bazu to kaga karamin yaro ya shiga hakanan bawa ma ya shiga idan bawa ya bada amana amanan ya badu hakanan karamin yaro in ya bada amana amana ya badu min babu aula mace in ta bada amana tunda ce yas'abi zimmatihim adna'u kaga wannan dalili ne akan cewa mace na iya bada amana kuma amanan ya badu amma shi ibnu majishun yana ganin karamin yaro da bawa da mace idan sun ba da amana amanan bai ba duba sai in sarkin musulmi ko imam wato ya yadda idan ya halatta shi ya halattu in ya tunkule shi ya tunkule an gane wannan ko to kila ya dogara da maganar da ita ummu hani ta kai ƙara wajen annabi sai annabi ya ce ya ummu hani kar na man ajarti sai da manzo Allah ya sa baki sannan amana ya tabbata a tunanin shi an gane wannan ko amma wannan ga zahirin magana annabi yana nuna mana cewa wato ke a matsayin ki na mace in kin bada amana amana ya tabbata kawai na'am babu zimmatul muslimina wa jiwaruhum wahidatu babun alƙawarin musulmai da kuma kariyansu in sun bada kariya ga wani kafiri su da kariyansu duk guda ɗaya ne kuma na ƙasa ƙasansu yana iya yin tsawainiya da ita na ƙasa ƙasan ƙaramin yaro Inda yana cikin musulmi in ya bada amana ga kafiri ya shafi dukkan musulmi gaba daya mace idan ta bada amana ga wani kafiri to amana nan ya shafi dukkan musulmi kamar dukkan musulmi suka bada wannan amana an gane wannan ko shine abin da bukhari ya buɗe babi babun zimmatul muslimina wa jiwaruhum wahida kawai alƙawarin musulmai da kuma kariyansu duk guda ɗaya ne yas'abiha adnahu na ƙasa ƙasansu yana ɗawainiya da ita na'am حدثنا محمد أخبرنا وكي عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال نعم خطبنا علي علي بن أبي طالب يا من خطبة فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله ba mu da wani littafi da muke karantawa sai littafin Allah wa ma fi hadhihi sahifa eh me yasa Aliyu yayi wannan magana cewa ba mu da wani littafi da muke karantawa sai littafin Allah wa ma fi hadhihi sahifa da abin da ke cikin wannan wannan fallayen takarda akwai wasu fallayen takarda a hannun Aliyu yake ba mu da wani ba babu wani wahayi da muke karantawa sai alqur'ani da abin da ke cikin wannan fallayen takarda din an gane ko dalilin da yasa yi wannan magana wato akwai wasu da suke ta yadawa cewa wato akwai wani wahayi wahayi na hakika yana wajen ainihin aliyu bin abi talib Allah ta'ala akwai wasu wasu ayoyin qur'ani wanda ke wajen aliyu baya wajen sauran sahabbai an fahimci wannan ayi hmm. to saboda haka yan shi a lokacin sun fara kunno kai suna yada farfaganda ƙarƙashin ƙasa na barna domin ƙoƙarin kawo cikas ga musulunci da musulmi sai suna nuna cewa wannan ƙur'anin da ake karantawa ba cikakke ba ne wato ƙur'ani wanda yake cikakke ko wahayi cikakke yana wajen aliyu bin abi talib saboda haka shine sai aka zo aliyu yana cikin a akan mumbari ga mutane sun taru a masallaci na kufa shine sai aka daga murya aka tambaye shi an ce a wajen ku akwai wani wahayi wanda ba qur'ani ba ya gaskiya magana ga taron jama'a shine sai aliyu ya ce ma inda na kitabun naqra'uhu illa kitaballahi ta'ala ba mu da wani littafin da muke karantawa sai littafin Allah alqur'ani kawai alqur'anin da kowa da kowa ke karantawa shi muka sani da kuma abin da ke cikin wannan fallan takardan na'am faqala sai yake tambayan Aliyu bin Abi Talib na'am faqala fi hal jirahat sai ce a cikin wannan fallan takarda akwai maganganu game da ciwuka in an ji wa mutum ciwo kamar in wannan ya ji ma wannan ciwo yaya ya kamata a biya diya wa asnarul ibli da kuma shekarun raƙuma shekarun raƙuman da ya kamata a bayar da diyya shekarun raƙuman da ake ba da zakka da abin da ya kama da wannan na'am wal madinatu haramu ma baina aidin ila kaza kuma sannan manzo Allah ya faɗa a cikin nan wannan fallan takarda na rubuta manzo Allah ya ce Madina harami ne kamar yadda yake Makka harami ne shi ma hmm. Madina shi ma harami ne tsakanin Ayr zuwa zuwa Saur tsakanin ayar zuwa kaza duk harami ne gaba daya kenan tun daga farkon madina har ƙarshe shi ma harami ne an gane wannan ko hadasa hadasan eh annabi ya ce duk wanda ya farar da wani sabon abu a cikin madina aw awa fiha muhdisan ko ya tattaro mutumin da yake mai laifi ya san wannan mutumin mai laifi ne wanda laifin hukuncin Allah ya ya hau kansa sai ya boye shi alaihi la'natullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in misali kamar a ce mutum yayi ridda ya kamata a hukunta shi sai aka samu wani sai ya boye wannan mutum ba a gan shi ba ko kowa ne ya yi zina ya kamata a tsaye mai da hukuncin Allah sai wani ya boye shi kowa ne dan bid'a ne yana cutar da musulunci ana neman shi sai wani ya bashi mafaka an gane ko shine ma'ana duk wanda ya tattaro wani mai laifi ko wanda ya tattaro wani dan bid'a inuwan Allah ya tabbata a gare shi da mala'iku da mutane ga baki Na yi yuqbalu minhu sarfon wani ba a karɓan farilla a gare shi ko nafila wannan bawan Allah wanda yi wannan ba a karɓan farilla a gare shi balle nafila wa mantawalla gaira mawali duk mutumin da ya jibinci wa'anda ba iyayen gidansa ba fa alayhi mislu zalik to shi ma misalin wannan tsinuwan Allah ya tabbata a gare shi da mala'iku da mutane ba baki ɗaya kamar yaya wato bawa ne wanda yake mai gidan shi ya yanta shi to kasancewa mai gidan da ya yanta shi ba mai daraja bane shi mai gidan bai da daraja to saboda haka in an ce wane ne mai gidanka wanda ya yanta ka sai ya faɗi wani mai daraja sai ya koye asalin wanda wanda ya yanta shi to shine manzo Allah ya ce cewa duk mutumin da ya jibinci wanda ba shi bane shugabansa ba shi bane maulan shi a'ala alaihi mislu zalik to inuwan Allah ya tabbata a gare shi da mutane da mala'iku da mutane baki daya wa zimmatul muslimi la wahida eh alƙawarin musulmi guda ɗaya ne kamar ya ƙara tawa ne alƙawarin musulmi idan aka samu wani musulmi yayi alƙawari da wani cewa ya bashi amana to ya shafi duk musulmi gaba ɗaya sai dai malamai sun yi sabani idan aka samu wani mutum shi kadai ya je ya ba wasu kafirai ba wata ƙasa amana musulmi ne misali musulmi na saudi arabia sai je ya ba ainihin sai sai je shi kadai ya ba ainihin america amana ko ya ba ingila amana wannan amana ya ba tun tunda an ce alkawarin musulmi guda ɗaya ne aka ce a'a abin da ya shafi ƙasa da ƙasa wannan yana hannun shugaba ne amma abin da ya shafi ɗaiɗaikun mutane kamar wani kafiri yana so ya shigo ya kawo ziyara garin musulmi kila yana da wasu 'yan uwa wajen yana so ya shigo to sai wani musulmi ya bashi amana to wani ya shafi kowa da kowa amma mutum ɗaya ba zai zo ya ba da amana na ƙasa da ƙasa ya zo shi kaɗai ya ɗauki wannan nauyi ba dole sai da dan imam na fata wannan shine magana wanda ya gurin jayi ومن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك to duk wanda ya warware wa musulmi alƙawari to yana da misalin wannan tsinuwa din kamar yayi warware kamar abin da ya faru tsakanin Ali bin Abi Talib da Ummu Hani din nan kaga ta bada amana ga wani kafiri ko da ta bada amana ga wannan kafirin to sai aka sai a dauka cewa sai Ali bin Abi Talib a maimakon ya maimakon ya kyale wannan kafirin sai Ali ya kashe shi kaga aliyu ya warware wa musulmi alƙawari kenan wa iyaz billah to ke manzo Allah ya ce Aliyu ya kyale ta kare warware din kun fahimci wannan ayi to da za a kaddara wani musulmi ya bada amana kai kuma ka tabbatar da ya bada amana sai ka zo ka warware wannan amana ka kashe wannan kafirin to kai da ka warware wa musulmi alƙawari inuwa Allah ya tabbata gare ka da mala'iku da mutane gabaki daya ba a karban farillan ka balle nafilan ka in yi sallan farilla Allah baya so in kayi nafila ma Allah baya so an gane ko ashe matsala na alkawari babban al'amari ne idan musulmi ya ba kafiri alkawari dole ne a cika wannan alkawari in ya ba shi amana nan idan an samu amana tsakanin ƙasa da ƙasa to dole ne a cika wannan amana din misali an gane wannan ko to saboda haka malamai sun yi bayani a su kamar jamhur su sun halarta bawa zai iya bada amana an gane wani ko kuma sun ce ko da mutum ko da mutum yana yaƙi zai iya yin yaƙi ko ba zai iya yin yaƙi ba abu hanifa yana cewa in ƙatala jaza amana wa illa fala in har yana yaƙi in har yayi yaƙi zai iya bada amana amma in bai yaƙi ba zai iya bada amana ba shi bawa suhunun na cewa idza azina lahu sayyiduhu fil qital sahha amanu idan shi bawa shugaban shi ya bashi izini wajen yin yaƙi to amanan shi ya inganta wa illa in bai bashi ba fala baya halatta amma shi karamin yaro ibnu munzir ya riga ya bayani a can baya ajma'a ahlul ilm anna amana sabi gairu ja'iz ibnu munzir na cewa ma malamai ma abota ilimi sun yi ijma'i cewa amanan karamin yaro bai halatta ba urtu sai ce wa kalamu gairi yushiru bitafrika bainal murahi wa gairi amma maganan wasu daga cikin malamai yana nuni a bambanta tsakanin wanda ya kusan balaga da kuma wanda ma bai kusan balaga ba idan ya kusan balaga ya halatta idan bai balaga ba bai kusan balaga ba bai halatta ba a wajen wasu malamai Haka nan mumayyiz allazi ya aqil idan shi yaron da ya bada amana mumayyiz ne yana da hankali malamai suna ganin babu laifi amma in ba mumayyiz bane to amanan shi bai yi ba to duk da cewa akwai sabani daga malikawa da kuma hanabila akan wannan matsala an gani wasu na ganin kai tsaye kawai karamin yaro zai iya bada amana amma mahaukaci wannan kaunan wahidan amanan shi bai badu ba an gane ko hakanan shi ma kafiri a ƙarƙashin daular musulunci zai iya bada amana kafiri ƙarƙashin daular musulunci zai iya bada amana ga wani kafirin da zai shigo garinmu shi ma wannan aka ce bai halarta ba amma imamul auza'i yana cewa in gazan zimmi ma al-musulmi fa amana ahadan fa in sha al-imam amdahu wa in sha falyaruddahu ila ma'amani idan kafirin amana in yayi yaki tare da musulmi sai ya ba wani kafiri amana idan imam ya so ya zartar da wannan amana in ko imam bai ga dama ba ya tunkuɗe amanan amma shi wannan mutumin da aka ba amana za a kashe shi na an gane ko za a mayar da shi zuwa ga wajen wajen amincinsa za a sa a raka shi a kai shi inda ya fito ba za a yi zai shigo cikin garin musulmi ba amma dai ba za a kashe shi ba saboda wannan kafirin amana da ya bashi amana ai yana cikin musulmi ne tunda musulmi suka bashi amana har ma sun yaje yaki yaƙi a cikinsu ashe amintaccen su ne an gane wannan ko amma kuma ibn munzir ya karbo daga sufyan sauri cewa ya yi togiya daga cikin mazaje al-ahrar al-asir fi al harb wato prisoner yaki a garin a garin da ake yaki darul harb cewa shi wannan iya bada amana wannan amana bai badu ba an gane wannan ko da dai abin da ya kama da wannan al-muhim dai zimmatul muslimina wa jiwaruhum wahida alkawarin musulmi da kuma kariyarsu duk guda ɗaya ne sai dai wa'annan wanda aka ɗanyi togiya daga cikin su ko na'am babun idza qalu saba'ana wa lam yusinu aslamna babi idan idan kafirai muna yaƙansu, su muna cikin yakan su sai wasu kafirai suka sha wahala sai suka ce saba'ana, saba'ana. an gane walam lam yusinu aslamna ba su iya kyauta da kalman aslamna ba suna so su ce sun musulunta sai suna cewa swafa'ana swafa'ana an fahimci wannan ko to yaya hukuncin abin tunda ba su iya faɗin kalmar shahada ba ba su iya faɗin kalmar aslamna ba sai suna faɗin swabana kuma swabana ɗin ma'anar shi aslamna shin yaya za mu iya gyale su ko duk da haka za mu kashe su na'am wa qala umar abdullahi dan umar na cewa faja'ala khalidun fito sai khalid bin walid lokacin da aka tura shi wani yaki an gane mutanen sai suna ta cewa soba'ana soba'ana an gane sai wasu mutane suka ce to wayannan mutane ka suna nufin sun musulunta ne sai ce to ai ba da wannan kalma ake musulunta ba so da da sun ce aslamuna ne to sai wasu daga cikin sahabbai sai suka ji su suna ganin ba daidai bane a kashe su shi kuma khalid kawai sai ya ɗauki makami kawai ya kama sare su suna cewa saba'ana saba'ana sai sai kisa yake ta yi an ga wannan nabi sallallahu alaihi wasallam abrau ilayka mimma sana'a khalid sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, abrau ilayka mimma sana'a khalid ya Allah na barranta gare ka na barranta zuwa gare ka daga abin da Khalid ya aikata ba na tare da abin da yayi ina ba zan gane wannan manzo Allah bai goyi bayan abin da yayi ba kenan manzo Allah shi mai fahimtar sa wato lallai in mutane suka faɗi magana wanda yake nuni akan musulunci ko da ba da abin da muka sani ba to kawai mu ɗauka san musulunta su tun da ba san yadda ake shiga musulunci ba sai suna cewa sobana ma'anar sobana su a su suna nufin sun musulunta to tun da sun faɗi wannan kawai a gyale su to da abin da khalid ya aikata kuskure ne na ainihin saran da ya ta musu shi sa manzo Allah sai nuna yayi bara'a daga abin da Khalid ya aikata amma kuma manzo Allah bai ce Khalid bin Walid ya biya diyan su ba saboda Khalid ya yi ishtihadi ne ya yi ishtihadi ne yayi kuskure to manzo Allah bai goyi bayan wannan ishtihadi ba amma kuma Khalid abin da ya aikata kuskure ne yana da lada daya amma kuma manzo Allah baya tare da wannan abin an gane wannan ko wakala umar sai umar ya ce zakala matras idan ya ce matras a gane idan kafiri ya ce matras amana to hakika ya ba shi amana inna eh wannan wani yare ne yaren farisawa ne hmm. idan ka idan kafir ya ce matras to yana nufin kalma ne na zaman lafiya an gane wannan ko to kai musulmi ka ba shi amana shi ma yana nufin ya baka amana an gane ba sai lalle mutum ya yi magana da larabci ba inna allaha ya alamul alsina kullaha hmm. lalle allah ya san duka harsuna ba sai lalle mutum ya yi larabci ba wa'ala ba ko kuma idan ya zamanto kafiri jikin shi na sarawa yana bari an kamo kafiri jikin shi na rawa sai ka ce mai takallam labar kai shugaba sai ka ce ka yi magana babu laifi shin wannan amana aka bashi ko ba amana ba ne ka ce ka yi magana babu laifi to shin ya saki jiki ya yi magana ba za a kashe shi ba ko kuma bayan ya gama magana za a yanka shi an gane wannan ko to wannan abin da yake faruwa shine Khalid bin Walid ya yi yaƙi da umarnin manzo Allah ya yaƙi wasu mutane sai mutanen suna ta cewa saba'ana suna nufin sun musulunta sai Khalid ya iya da ya amshi wannan magana daga gare su sai Khalid ya kashe su saboda ya duba zahirin lafazi zahirin lafazi ba lafazi bane na shiga musulunci an gane wannan ko sai labari ya kai ma annabi sai annabi ya inkari sai ya yi nuni akan cewa ana wadatuwa game da mutane da abin da aka sani na yarensu, idan a yaransu abin da suke nufi daidai yake da abin da mu muke cewa an musulunta za a hamsa an gane amma duk da haka manzo Allah ya yi uzuri ga Khalid bin Walid a cikin ijtihadinsa an gane wannan ko saboda haka manzo Allah bai ce Khalid sai ya biya diya ko kuma Khalid shi ma sai an kashe shi kamar yadda ya kashe su ba a Ibn Batal yana cewa babu sabani cewa lalle shugaba in ya yi hukunci na zalunci ko shugaba ya yi hukunci sabanin maganar abota ilimi to wannan hukunci na shugaba za a tunkuɗe shi sai dai za a duba in ya kasance shugaban wannan hukuncin da ya yi ishtihadi ne to inda ishtihadi ya shugaban bai yi zanibi ba ya ɗaya ma da lada ɗaya amma dangane da abin da ya shafi biyan diya shin idan ya yi ishtihadi sai kashe mutane zai biya diya ko ba zai biya ba mafi yawa sun ce zai biya diya amma Sufyanu sauri da wasu daga cikin hannafiya da ishaq da imamu ahmad suna ganin abin da ya kasance na kisa ko ciwuka to za a biya ne cikin baitul mali shi ba zai biya ba shugaban tunda ishtihadi yayi amma imamu auza'i da imamu shafi'i da kuma ɗaliban ɗalibai biyu na imamu abu hanifa suna cewa diyan dangin shi za su biya diya amma ibn al-majid sun yana cewa ba maganan biyan diya kawai tunda ishtihadi yayi insha Allah an yafe masa to dangane da maganan Umar cewa idan kafirin amana ya ce matras faƙar amanahu inna Allah ya alfina kullaha an gane wannan asarin abdurrazak ya wassala shi ta hanyar abi wa'in. cewa ja'ana umar ja'ana kitabu umar wasiƙan umar don khattab ya zo mana wa nahnu nuhasiru ƙasar faris a lokacin mu mun kewaye fadan faris mun kewaye fadan farisa mun tsare shi faƙala sai umar yake cewa iza hasantum kasran fala in inzil ala hukumilla idan kun tsare wani fada kada ku ce musu ku sauka akan hukuncin Allah fa innakum la tadruna ma hukumallah domin ku ba ku sani ba ma hukumallah ko menene hukuncin Allah kila kuna iya yin kuskure an gane ku ce hukuncin Allah ne alhali ba hukuncin Allah bane walakin anziluhum ala hukumikum sai dai ku saukar da su akan hukuncin ku sun maqadu fihim sannan sai ku musu hukunci da ijtihadin ku wa idza laqiya rajulun rajula idan wani mutum ya gamu da wani mutum daga cikin kafirai qala la takhaf sai musulmin ya ce wa kafirin la takhaf kada ka ji tsoro ka zo ka ji tsoro faqar amanahu ko faqar aminahu to hakika ya bashi amana in ka ce wa kafiri ka ji tsoro zo sai kafirin ya saki jiki ya zo to in ka harbe shi ka ci amana wa idza qala matras faqad amanahu idan kafirin ce matras to haƙiƙa ya ba shi amana inna allaha ya'lamu al-alsina kullaha Allah ya san suna duka shi wannan kalmar matras kalma ce ta farisanci ma'ananta la ta takhaf kada ka ji tsoro idan ka ce masa kada ka ji tsoro to ka ba shi amana haka ne shi ma kafiri yace kaga ji tsoro ya baka amana an gane wannan ko to irin wannan ba ba lalle sai an yi larabci ba kun fahimci wannan ko to kuma da maganar da aka ce inna wakala takallam la ba'as wannan kalman takallam la ba'as lokacin da aka yi yakin farisa an karbo daga Anas bin Malik yana cewa hasar na tastur wato mun kewaye garin garin tastur fa nazala fa nazala hurmuzan sai hurmuzan sai ya sauka sai ya zo ya mika wuya daga cikin kwamandojinsu sai ya miƙa wuya ala hukumi umar ya miƙa wuya kan hukuncin umar falamma kadima bihi alaihi falamma qudima bihi alaihi ista'jama a lokacin da aka zo da hurmuzan gaban umar sai ya ƙi magana ya shiru ya ƙi magana sai umar ya ce masa takallam la ba'asa alaika yi magana babu laifi a gare ka ina fatan gani an kamo shi shi hurmuzan daga cikin komandojin farisa za ka kamo shi aka yi aka yi magana ya ƙi magana sai umar ya ce ka yi magana babu laifi to wannan magana da umar ya faɗa ka yi magana babu laifi shin amana ne ko ba amana ba ne to shi ka ce wa kana zalika ta amina min umar wannan ya kasance amintarwa ne daga umar umar ya bashi amana an gane wannan ko to sannan akwai an karbo daga anas ha ila yau cewa ba asa ma'i abu musa bil hurmuzan abu musa ya aiko min da hurmuzan zuwa ga umar ya turo zuwa ga sarkin musulmi umar fa ja'ala umar yukallimuhu fala yatakallam sai umar yana ta magana gare shi yake yin magana fa qala lahu sai umar yace takallam kai magana ala yace akalamu hayyin am kalamu mayyit in yi magana maganar rayayye ko maganar matacce me yake nufi shi hurmuzan yace in nayi magana za a kyale ni a rayu ko kuma in nayi magana mutuwa zan yi shine ma'ana maganar rayayye ne ko maganar matacce ala sai umar yace takallam la Ka kai magana babu laifi to shin anan wajen umar na nufin yayi magana ba za a kashe shi ba ko me yake nufi to shine aka ce abinda umar yake nufi ya bashi amana ya kwantar da hankalin shi ba za a kashe shi ba an gane wannan ko to shi ne a nan wajen sai aka ce sai umar ya yi nufin ya kashe shi bayan umar ya ce takallam la ba'as sai kuma ga umar ya yi nufin ya kashe shi sai na ce in ji abu in ji wannan anas na ce la sabila ila zali ba ka da ikon kashe shi tunda kai ka ce masa takallam ya ba la ba abin nan an gane ko ba ka da ikon kashe shi karbulta lahu takallam la ba ya amiran muminin ka ce masa takallam na ba fa ya yace man yashhadu laka wane ne zai shaida a gare ka cewa na faɗi wannan magana fa shahida li az-zubair bi misli zalik sai zubair yayi min shaida da misalin wannan fa tarakahu sai umar ya kyale shi fa aslama sai ya musulunta da hurmuzan ya ga a gaban shi ana ana ta jayayya da sarkin musulmi umar na so ya kashe su sun ce ba za a kashe shi ba saboda an bashi amana sai umar ya ce wane ne zai goyi bayan ka sai sai gashi wani ya goyi bayan shi anas din shikenan sai umar ya gane shi sai abin ya ba shi hurmuzan sha'awa cewa yanzu sarkin musulmi shugaba zai iya yanke hukunci amma wasu su gano kuskuren su gaya mai sai ya sha'awar musulunci sai ya musulunta an gane wannan ko shine sai umar ya yanka mai albashi a cikin baitul mali domin a janyo shi zuwa ga ya ƙara ƙarfi a cikin musulunci an gane wannan ko to shi ne aka ce ibn munir ke cewa yusufa minhu annal hakima idza nasiya hukumahu ana fa'idantuwa daga nan cewa shugaba idan ya manta da hukuncinsa fa shahida inda hu isnani bihi nafazahu sai mutane biyu suka yi shaida a gare cewa lalle ya faɗi wannan abun to ya zartar da wannan abun an gane wa za ta tawaqqafa fi qabuli shahadati alwahid fa shahida thani bi waqfihi iltafat riba zuwa dai kanshi Allahu a'lam insha Allah ya isa ku na'am sai dai akwai tambaya za mu tsaya nan wa mutumin da ya ƙoƙarin eh inda musulmi ne mutum in musulmi da ridda ne mana ai musulmi ya kamata ya yi imani da annabi shi yana shakka game da annabtan shi kenan ya yi ridda ne mana amma kaga wannan shi bai yahude ne yana kaga kuma yana za gane cewa mutanen banza ne ai gashi manzon Allah ya dade a duniya an sa mai guba din bai mutu ba har sai da ya gama isar da sakon shi ai ya kamata su yi imani amma ko ba su yi imanin ba kuma da gaske ka gani ai in dai da gaske ne ya kamata su yahuda wanda suke madina su yi kauya na mace musulunta ba ruwaya da ya nuna ta musulunta babu ruwaya su yahudawa al'amarin suna da wato musulunta yana da wuya in za a iya samun krista ɗari su musulunta kafin ba yahudi ɗaya musulunta an gane wani ku su usulubin kiristoci da usulubin shi'a da abu ɗaya ne wato samun ɗan shi'a ya fahimci sunna yana da wuya saboda sun gina aƙida ne akan wasu irin ƙa'idoji da suke sanya wa mutane shubha da shakka da kuma kiyayya mai tsanani shi yasa za ka ba yahudi zai gwammace ya mutu akan yahudancin shi da ya musulunta ko da ya san gaskiya ne kuwa eh wannan bayanin umma hali din nan ina eh, akwai ruwa ne da ya zuwa kan cewa maza Allah ya bada fitawa a bayin ne da nan kamar ya nuna ba a cikin bayin ya bada fitawa ba na ya dai magana a cikin bayin ya ce manhaji yana cikin wanka amma sai da ya fito har yayi sallah sannan shin su ba wani ruwa ne ya sha ai ga sai da ya fito ya sallah raka'a takwas sannan ya zo ya bata wannan fatawa din eh na'am wa alaikum assalam sai ka daga murya ba eh eh gwane da gaske kaga wannan wannan guba din karshen rayuwarsa da yake Allah ya sanya shi ne sababi karshen rayuwarsa ya sai da annabi ya gama isar da sako gaba daya wannan guba bai hana annabi isar da sakon shi ba sai da karshen rayuwarsa ya zo sai guban ya taso masa an gane wani ko to shi ne sai guban ya zama sababin mutuwansa shi ma sai da ya faɗa ya ce ina jin wannan guba din yana taso min guban wannan akuyan da na ci kaga wannan ya zama shahada a gare shi eh tabbas insha Allah to za a nemi taimako kamar yadda aka saba in uwa za su zagaya a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbiru aqdamakum